ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون أما بعد إخوة الإيمان أهيكم بتهيئه الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحديث goma sha hudu ga watan biyar watan jimada al'ula na wannan shekarar hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da daya kuma goma ga watan daya miladiya ashirin ashirin haihuwar isa dan maryam idan tarihin ya tabbata alaihi wa ala ummin salam wanda aka saba kowace rana ta alamin muna bin littafin tambihul mutaqali ala qara'id wa abdussalam bari a wannan masallaci namu na talak a nan cikin dukkan zaria tsakanin magarba da isha wannan zaman namu yau ne zama na talatin da shida daga farkon fara karatunmu a shafi na saba'in da biyu na wannan littafi kuma muna cikin magana akan abin da ya shafi sihiri kamar yadda ya rubuta a cikin wannan littafi namu yau za mu ji hukuncin shi dan sihiri mara gaɗe mun ji menene sihiri karkasuwar sihiri hukuncin ilimin sihiri koyansa da karantar da shi kuma yau za a tsallaka zuwa shi kansa ɗan sihiri ɗin mai yin sihiri mai matsayin shi a nazarin shari'ar addinin musulunci nususul الكتاب والسنه sunna وأقوال الراسخين في العلم والمحققين من أول هذا الباب حاكمة لكفر الصائر وقتله وإعلانه إن دائمنا بيئة نسوش القرآن لسنة إلا قبلكم ونبابي من سهري da zantukan tabbatattu a cikin ilimi malamai kenan yan ganin dahir tun daga farkon wannan babi da wayannan nasoshin ko ba a ƙara kuma ba sun ishe mu mai hukunci cewa ɗan zihiri kagiri ne kuma ya halatta a kashe shi a kuma raba shi da rayuwarsa وعلاوة على ذلك قول الله تبارك وتعالى bugu da ƙari akan duk abin da ya gabata ga faɗin allah maɗaukin garki da ya wa ma kafara sulaiman walakin na na kafaru a na nan kamar da aka shafa rana na natawa yan sihiri ake magana to allah ya kira su yi kafirci wurin da bakara sura ta biyu aya ta ɗari da biyu wa hum huna saharatu bani isra'il min ulama'i su ashayatin anan ana nufin yan sihiri na banu isra'il daga simiya gun malamai wa man haza hazwahum min kulli makanin wa zaman da ya bi mabiyarsu ya kwaikwayi irin aikin sunan yin sihiri a kowane waje yake kuma a kowane zamani yake rayuwa wa nafa ta'ala annahumul imana wat taqwa ma'an kuma mun ji da Allah ta'ala ce su yan sihiri kwata kwata ba su da imani sannan kuma yace ba su jin tsoron Allah a inda ya ce walau annahum aman wattaqau lamatubatun min indillahi khair idan da suna da imani da sun ba da gaskiya da Allah da ranar tashin kiyama sannan da ake sun ji tsoron allah sun kiyaye dokarsa sun bar hanyar sihiri sa rai da lada da ke wajen ubangiji to da ladan da ke wajen allah ta fi masa alkhairi fiye da duk abin da zan samu karkashin inuwar sihiri a wannan rayuwar ta duniya wajen hadis ya tabbata a hadisi ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce la yadkhulu jannata mudminu khamrin wala mu'minun bi sihrin Wa وقاطع رحم wanda yake mashayi mai tambele na annabi ce ba zai shiga aljanna ba haka nan wanda ya gaggata da sihiri ya yadda da sihiri ya yi amanna da sihiri annabi ce ba zai shiga aljanna ba sannan mai yanke zumunta shi ba ba zai shiga aljanna ba har dai zuwa ƙarshen hadisin wa huwa hasanun kama sabaka kuma hadisi ne mai kyakkyawan isnadi kamar da an riga an ji ba yanzu muka fara jin shi a wannan babi ba wa fil bukhari an badala sunni abada qal كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا كل ساحر وساهرة umar dan fatabi yana kaliban manzon Allah sallallahu ya rubuta wasiƙa ya aika ma a nahiyoyi daban-daban na duniya cewa ga dokar musulunci ku kashe dukkan wani ɗan sihiri namiji ko 'yar sihiri mace duk inda aka samu mai sihiri da shaidu da dalilai suka tabbatar ta e eh, sana'a ta sihiri ɗan dan katsabi ya ce to a tsaida mashi hukuncin kisa namiji ne shi ko mace ƙala faƙatalla salatu sawahi ƙarke kuwa ana bincika sai aka samu mata ɗaiɗai har guda uku suna yin sihiri kuma an kashe suka mayar da kuma dan katsabi a matsayin na kalifa ya ba da umarni kenan hukuncin mai sihiri tukuna na farko dai shi kafiri ne mushiriki ne sannan kuma idan an kama shi a shar'ance shaidu suka tabbata cewa yana ziri shi ne a kafi domin kar a bar shi a matsayin bara gurbi cikin al'umma idan yana yin sihiri kuma ana ganin yana ci gaba da rayuwa wani mai raunin zuciyar mai raunin imani sai ya ga ayin wannan ai sana'a ce kuma ba su koya وقال في فتح المجيد معلقا عليه أتكلم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد da ya zo ta aliki kan wannan matsayar da umar ɗan katsabi da sauran muminai na wannan lokacin tunda ba a ji wani ya saba mashi ba yake kai sai ce wa zahiruhu annahu yuqtalu min ghairi kitabatin idan aka ɗauki bayanin da ya gabata a zahirinsa dan sihiri ko neman ya tuba ma ba za a yi ban an sami da wannan mugunya sana'a ta sihiri malaki ko ka zalik alamashahur an ahamada kuma haka hukunci yake cewa mai sihiri shi automatically kawai laifinsa kisa ne ba a neman hanzarinsa ba a mana ba a neman tubansa ya ce haka zance wanda ya yi fice yake daga al'imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jama'a wa bihi qala malikum imam malik ma imam darul hijra shi ma ya tafi kan cewa dan zai ba a jiran ya to ba a cewa to ba an ba ka kwana uku ba je kai tuba ko za ka sake tunani ba a yi maɗan turi haka kawai take ake yi mu ba sharatan da zarar an sami da laifi kullum sai a sani wa sahha an jundabin mawqufan asari na jundab ya inganta cewa haddu sahiri barbatun bisai haddin ɗan sihiri shine a doke shi da takobi mana a sare wuyansa da takobi shine hukuncinsa haddinsa kenan kisa wayansu suna ma rafa a wannan hadisi cewa magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi amma dai zance wanda ya fi ƙarfi cewa wato hadisi ne mauku jundab ne ya faɗi wannan bayani amma kuma ko ba komai hukuncinsa bai bambanta da hukuncin da manzon Allah a hukuncin da Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yayi ba قاله الترمذي ما tirmidhi ya faɗi wannan matsayar ta وفي الموطئ أن حفصت أنها آمرت بقتل جارية لها فحرتها يا ذو أتكلم موطأ إمامنا مالك بن حفصة بير أمه ما سر من ظن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعن أبويها cewa ta yi umarni a kashe wata baiwa ta, da ta yi mata sihiri fa kutilat take ku aka kashe ta وقد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أنه قال an yi cin karo da wata magana wata fatawa da abdullahi dan abbas yadda Allah ta bata tabbata a gare su cewa da ya zo fassara faɗin Allah ta'ala wala da alimu tabbata hakika yan sihiri suna da masaniyar cewa lamani tarahu wanda ya zaɓi yayi sihiri wanda ya zaɓi sana'a sihiri ma lahun fil min khalaqin sun san kwata-kwata bai da kowane irin rabo komai kankantar rabo bai da shi a lahira to da ya zo fassara na aya kala annahu qala lana abba sai ce min kala ma'ana shi min nafi bai da rabo dan siri kwata-kwata bai da rabo a lahira duk wani nau'i na jin daɗi ko hutawa ko kwanciyar hankali ko walwala ko da makwalon ruwa ɗaya da za a kurba a ji sanyi sanyi dan zihiri ba zai samu wannan ba lahira wa qala al-hasan laysa lahu dinun iko al-hasan yana ganin da aka ce malamin bin akhrajun kalaki khala ya fassara da addini bai da addini bai da sakamakon da zai kai gidan hutu sai nake cewa ana wata alikin kuma na ce wa na kuyu nasibil akhirati waje na ya komi illa an kafir mushrik a ce mutum ya rasa eh, eh. za a gyara wa na kuyu nasibil akhirati waje a korewa mutum samun rabon lahira ko kuma a ce kwata-kwata ba yi da addini an zai lahira shi bai da addini wannan ba zai gaskata ba sai akan wanda yake kafiri mushriki sau da haka ɗan zihiri kafiri ne mushriki to kuma ba daidai ba ne mummuni shi kuma ɗaya yana jin tsoron kafiri yawwa kar ya tare ba gaba kar ya sa ka in ba ba kar ya hana ka a lokacin da kainiya. ka yunkura kana da Allah shi ko a zuciyarka shi dan fifi yadda ka san ma ba a daga ruwan shi ba ma a duniya haka za ka yi mu'amala da shi ba abin da yana ne ba ka ma san yana nan ba wanda na ka damu da abin da yake wa bi qawlihi ta'ala a fadin Allah dauki sarki da yace inna ma nahnu fitnatun fala takfur an ibn abbas an wa yuri daga abdullah abbas cewa wayancan da aka jingina siri gare su suna cewa an jira a koyi sana'a ta su tafi zai ce inna ma na hannun fitan mu ma jarrabawa ce kawai da haka mu fitina ne ta haka muna ba ka shawara bala ta kafar kaskai kafin kenan su da kansu malaman sirrin na asali su ma sun yi furuci da cewa sihirin kafirci ne don idan mutum ya zo zai rijista a makarantar su a matsayin na ɗalibin da zai koyi sihiri zai ce to kan baka kafirka mu bikina ce kawai cikin al'umma an turo mu don mu zama jarrabawa ga bayan Allah amma abinda muke ɗauke da shi karifi ne na haka muna zaka ka shawara sassai kenan kaka shigo makarantar mu kaka shigo zauren mu kaka shigo ajin mu ko majalisin mu haka malaman sihirin wancan na babilan nan haka suke ce mu wanda ya zo neman ilimin sihiri wajen su wadalika annahuma alima wannan kuma wato saboda abinda suka sani ne cewa wa zalika annahuma alima alkhair wa jar wal kufr wal iman saboda suna da masaniya akan menene alhail menene sharri menene kafirci menene imani صارمنا أن السهر من الكفر لقنا في مكان الشراء أشياء سهري لنا لكن كافر سهري إنا لكن كافر الله لبا من كافر وغير ذلك من الهجج الواضحة التي تصرح بالكفر الصاهر da wasu dalilan da hujjojin bayyanannu da suke fitowa karara ba tare da wannan kunu ko wata kwana ba cewa dan zihiri kafiri ne wata hakun bi katilihi kuma na nasoshin suke hukunci da cewa in an cin karo da shi a kashe shi don taimakon al'umma mahama ta haƙaƙar alaiha bihin jinayat wal mubiqa matuƙar dai wannan mummunan laifi mai halakar da mai shi ya tabbata gare shi cewa eh, yana aikata wannan laifin to kawai sai a kashe shi wala hada aqul ce a bisa wannan gaban ne nike cewa walazi nafsi bi yadi law imamar al-imam razi وكنت خليفة من خلفاء الإسلام وأقر أمامي برأيه هذا من إيجابه العلم بالسهر وتجويبه إياه لها قمت عليه بالإعدام سيفا dake ta na rantse da wanda raina ke hannunsa idan da na haɗa zamani da malar razi dinnan da ake magana a kansa kuma a ce ni khalifa ne daga cikin khalifofin musulmi na samu labarin yadda yake wajabta koyon ilimin sihiri a kan al'umman musulmi na aika mai sammaci ya zo gabana mai tambaya ya fito ƙararren ce eh koyon ilimin sihiri wajibi ne ya yi tafanin dalilansa da kwana duk da muka ji kamar da muka wuto can baya ai mun ji bayanin shi ko inda da ibn kafir mashahurin mafasarin tafsirin nan shi ya fara rubuta wancan tawiloli na rani na ce to da haka ta faru ina kalifa na musulmi ya zo gabana ya ce ya halatta ko ya wajaba ma shine min ijabi al-ilma da yake wajabta a koyi ilimin sihiri wata jawizihi iyahu kuma yake cewa ya halatta a koya a gabana ina kalifan musulmi la hakamtu alaihi min idam sai da na yi mai hukunci kisa a tarihi da takobi wa kadalika shehu wahid abdulsalam bali haka nan shi ma wahid abdulsalam bali domin dalilin da ya dabbaka akan matsayin wancan malami wanda ya zama a kan hukuncin sihiri tsakankanin sauran al'ummar musulmi baki ɗaya da malaman ba za a gane cewa wahin abdulsalam bali gagarumin masanin ilimin sihiri ba ne ba in ba karanta littafinsa ba mai suna a tsorin ulbafaru istafabdi lissa harfin ashirar takobi mai tsananin kaifi da ya zare wajen tunkarar 'yan siri a kararai sunan da ya littafin kenan amma an za ku yi tunawa cikin mukaddama na tabbatar da cewa ba wannan sunan ya kamata a kira littafin ba domin lallai sunan da ya rada mashi baya wakiltar abin da ke cikin littafin mai so sai nemi karatunmu na farko farkon nan zai ji yadda abin ko kuma ya nemi littafin ya karanta wai me yasa me yasa abin ya zafi haka na ce limahtawa alaihi min iyal sihiri saboda abin da littafin ya kunsa na dabaru da hanyoyin wayau na yin sihiri wa ɗurki da hanyoyin sihiri wa wasa'ili da hanyoyin da ake bi a kai ga sihiri wa anwa'ihi da nau'o'in sihiri zai faɗi maka sihiri iri kaza da iri kaza sihirin abu kaza da sihirin abu kaza kuma kowanne ya faɗi maka sai ya gaya maka yadda ake yi in ya je ƙarshe sai ya rage ɗaya biyu sai cewa ya dakata don kan mutane su koya kaga tambaya ɗaya kawai za a mai to kai mai sa ka koya mai bambancin da kai da sauran mutane in dai har ka koya ne da sunan ya halatta su don za ka hana mutane su su koya in kuma ka hana mutane su koya don bai halatta ba to kai mai sa ka koya ka iya haka kware ka san nau'o'in shi ka san hanyoyin da yan sirri suke kiran aljanu duk wannan zo aljanu duk sun san shi ya san yadda ake yi kanwai za a zo da mutum lami lafiya ma da ɗaro har ya sallama an mika hannu an yi musaba da sun ba da yadda koya su ya jami ya zo sai su make mutumin sai ya fita hayyacinsa sai a rika magana da harshensa kuma ba shi ke magana ban a gama aka tambaye shi mai ya faru ya ah, shi ma zai rika tambawa mai mai aka yi mai ma ya aka yi wai bai sani ba kaga duk ke da ya zo aljanar da irin na. nau'o'in sihirin da rukuyarsa ta bid'a to sai kuma ta'asirin sihiri shin sihiri yana da ta'asiri nashi na zatin kansa ta yadda idan ya nausa nan sai ya kai inda yake so ya kai in ya nufi wane dole sai ya kai gurin wane nan ko ya nufi wanci sai ya kai shin sihiri a karan kansa yana da wannan karfin da yawa daga cikin irin su suna da wannan itikadin cewa ai yana da ta'asiri yana iyawa duk inda aka auno shi kamar samfurin sukat na irin na zamani da ake samfurin sukat na linzami in aka saki makamu za a kwantarola na ya fada inda yake to shi ko sihiri shi da an nausa shi kawai shi ba ma kontrol shi yanzu yana da karfi da kan zai fada inda aka aika shi akwai masu wannan itikadin mu kuma na cewa ƙaryar su domin Allah ya riga ya yi kai a takaitar takaita a shi ya ce wa mahu gabarun da a hade illa bi iznillah wadai da firgita zukatan mutane da abinda ba Allah ba nake kafirin min al-ulama ala anna sihr lahu haqiqa da yawa daga cikin mutane sun tafi akan tasiri gaskiya ne وأنه يؤثر على المظهور على المسحور suna cewa kuma sihiri yana yin ta'asiri a kan wanda aka yi masihirin sai ya tabarru bihi wa ya alam sai ya raɗaɗantu da shi kuma ya ji zafi da yin wannan sihirin idan an yi ne ya kamu da rashin lafiya shi kenan sai ya kamu da rashin lafiya kuma irin rashin lafiyar da ake so ya kamu da ita ila na hauka ne ko na kwanciya ne wanda za a yi ta bincike a yi ta aune aune ba a gano ba wa gala ba har ma wani daga cikin malamai ya kance kadiyar mutul masahuru bihi wanda ma aka yi masihirin tayewa ma har ya kai ga mutuwa sanadiyar sihirin da aka yi mai sai a kashe shi ta hanyar sihir doyen na maganganun ikin da za ka samu mai yin ka ce ga yamu da misali ka nuna min kana da tabbaci kamar da ka nuna min ginshikan masallacin nan abin ya fito ƙararren ba zato ba to ka gama ta da hankalinsa don ba yadda zai tabbatar duk al'amarin fili wani abu ne khayalat zatonka zai karfafa kila cewa wani fili ya kai ba ya fi shi karfin zato amma babu haƙiƙa. tun da kamar da ta faɗa na nana ta shi ba na'ura za a sa a auna ita na'urar ta fitar da sakamakon ba ko a ɗebi jinin wanda ake ganin an masiri a je a auna jinin ko yawo ko eh, fitsari ko wani abu a auna jinin a gano a laboratory ta a eh, tabbas ne aka yi kar kuma ta nan da aka yi wa manzan Allah sassanar shi da kan kansa bai sa iya gano ko wani ya gano masa cewa an masa sihiri ba sai da hau mala'iku suka sau da ka sakin abin haka a buɗe kowane mai hankali da mara hankali da wawa da mai ilimi da jahili duka a saki abin a buɗe tabbas za a halakar da al'umma a raba su da tauhidi za a raba su da ubangiji a gaya musu gaskiya al'amarin sihiri al'amari ne wanda yake na ma'abutan shi kafirai mushrikai a bar musu kayan shi idan musulmi ya karambanin kutsa cikin wannan muhimmiyar sana'a to kamar yana yin ban kwana ne da sa kwata-kwata Allah ya sauri al-imam al-qurtubi rahimahullah yace qala ulama'una la yunkaru أن يظهر على يظهر خرق الآلات بما ليس في مقدور البشري من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويض عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات المكر الإمام القرطبي يجي تعموك ما لمن مذهب منه abin da suke sa ai ba za a yi mutuncewa cewa wani abu na zihiri ya bayyana daga mai zihiri ba ma'ana wani al'amari na sarkul ada wanda ya saba ma al'ada ya bayyana ba daga wajen mai sihiri ba za a yi mutum wannan ba na abinda baya cikin ikon ɗan adam ne wannan abin kamar nauyin saka rashin lafiya ko raba tsakanin masoya ko kusan da hankalin mai hankali ya koma mawakashi ko zautacce ko sahu ko kuma karkatar da wata gaba a sa kamar kafan mutum ta shanye ko hannunsa ya shanye ko bakinsa ya karkace ko idansa ya ballare ko wani dai abu makamancin haka a ɓata mai wata gaba ita duk wannan ba za a yi mutum ya yiwu ba da wasu abubuwan makamantan wannan cikin abin da dalili ya tsayu in ji malam a kan cewa ya koru abu ne da ba zai taɓa yiwa ba a ce wannan ɗin ya kasance daga abin da ɗan adam yake iya ba ma'ana 'yan sirri suna iya yin wani ilimbo da wani dabar irin nasu su bayyana waɗansu abubuwa wanda an san ɗan adam bai iya yin wa'in abubuwa wannan kaka ba mai za a san haka ko abinda ake nuna mutane cewa wannan abin duk da suka yi sunan shi khayal da tamwihu ba haƙiƙa ko haƙƙo ba kuma nan da nan yake gushewa ba zai tabbata ba ƙala urdubi ci gaba yana cewa wa indana aidan sai har haqqun wa lahu haqiqa ita mu a wajen ku a iya ta fahimtar sihiri gaskiya ne wa lahu haqiqatun kuma yana da tabbas haka malam qutbi ya faɗa sai kuma yace ya khaliqu Allahu indahu ya sha'u amma Allah ne yake halitta abinda ya ga dama ya halitta a wajen sihirin mana ba shi zihirin ko ɗan zihirin ne yake yin wa'ancan abubuwa na sarkul adadin kamar da ya faɗa a can baya ba a idan ɗan sihirin ya zo ya sihirin da ya dabarun su irin na sihiri shi kuma allah sai ya tashi ya halarci wannan abin <laughs> ana saurare ko kenan yanzu a cikin abubuwan da allah ta'ala yake halitta akwai waɗanda bai tashi yin halittarsa ba sai da ɗan sihiri ya yi sihirinsa sai allah ya yi abin kaka sai sihiri tabbata kenan ko to yanzu daidai wannan maganar ka daidai wannan ka babba haɗari ne wannan maganar shi allah bai tashi yin abin ba bai yi shi ba amma da ɗan sihiri ya yi sihiri da manufarsa ma'ana ɗan sihiri yana son wane ya samu da rashin lafiya sai dai ya hana da hanyoyinsa na yin sihiri da shi ke shi kuma allah ne ya samar da rashin lafiyar sai ka samu wancan da ake so ya ko haukan an gane ko lalacewar aikin mata gaba shi allah bai yi wannan ba bai halice shi ba a lokacin bai samar da shi ba kuma kila ma wancan wanda ake so ma a yi watakila can a cikin lawal mahmudu ma Allah bai kaddara bai rubuta cewa wannan abin zai same shi ba amma sanadiyar sihiri da ɗan sihiri ya zo ya sihiri sai Allah ya kira abin kuma sai ya samu wanda aka jefa masihir hmm? kenan anan akwai biyan bukatar ɗan sihiri daga wajen ubangiji ko babu ba ku bayyana ba akwai share hawayen ɗan sihiri a irin wannan koko babu akwai biyan buƙatar ɗan sihiri daga Allah a zahirin wannan magana koko babu da abin ba ciwon ba ko asarar ba ko haukan ba amma kuma ɗan sihiri yana son wani ya samu wannan rashin lafiyar ko ya samu wannan cutar ko wani ya zo ya sayi ɗan ziri ya biya ke ya ce a haukata mai wani shi ke nan, ɗan ziri ya kama aikin ziri yana yi shi kuma allah ta ya halarci haukan sai kuma ya jefa kan mancan ɗin da ɗan ziri yake so haukan ya same shi a nan allah ya cika muradin ɗan sihiri da wanda ya sa a ko bai cika ba to ya kamata mu mi wannan yake kadu mu ɗauka Allah zai tsaya ɗan sihiri ya sihiri sai ya biya ma ɗan sihirin bukata bayan Allah ya ce wa layi kulifin sahiru haisu ata hmm? kuma ya kira su mujrimu ne ya kira su duna don mun karanta ayon a can baya sai kuma ya zo ya taimake su akan bannan da suke yi wallahi sai dai shi dan ya taimake amma ba dai Allah yanzu illa anan malam qurtubi cewa yi idan dan sihiri yi sihiri sai ce dan yi wa'ancan abubuwan to ni da gama magana da ba matsala amma ka ce Allah ne zai yi abinda dan sihiri yake so yake nufi gaskiyar magana akwai matsala a wannan gaba akwai goyon bayan Allah akan dan siri Allah ya saka maka da alheri lalle a zahirin maganar kutubi sai ke nan, Allah ya goyi bayan sihirin dan siri domin dan sihirin ya yi sihirin shi bai da ikon ya aiwatar sai Allah ya aiwatar mai Thank you. <laughs> ya sa Allah aiki kenan ba shakka ma an sani to kuma irin waɗannan maganganun kawai sai ka ga magabaci ne babba ya yi su kai kuma girman babban ta bakin na muhammad bin usman babban taka sai ka tare maha gaba sai ka fito ai kurtubi ne ya faɗa da ka koma ɗaya sashen ka gane ƙurɗubi mutum ne yana iya yiwa ya kuskure mai yiwa a nan kuskuren ne ka zauna lafiya ba da ka ɗauka cewa mai yiwuwa kar ma ka gaskata ka ce ya kuskure saboda babban malami ne kuma magabaci ne cikin salafu na salih kakka ɗauka ya kuskure amma dai karka kuma cire tunani mai yiwuwa ya yi kuskure to in mai yiwuwa in ihtimal in dai ihtimal ya zama to ba kuma hujja to na ka sai ka koma ka nemi bayanin malamin da idan ka rike magana sa ba wani rawa da imanin ka zai kana nan tare da ubangiji amma duk matsayin da zai sa ka samu wata raurawa ko ka samu tattala lakuwa ko shakku ya shige ka game da cikar ikon ubangiji to kakka yadda da wannan matsayin kowa ya zo maka da shi suraka ni kam raina bai kwanta ba ban gamsu ba a ce allah zai mara maɗan zini baya yawwa amma da shi da shedan dan zirin shedan amma dan jimma ne dan jimmai su suka sai da suke taimake ke ne a tsakanin kuma Allah bai rufe mana ba ya ga ba wa yau ma shiru jami'a ya ma ashara jinni kad tasarkum min al ins kuma haka fa qala awliya'uhum min al ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana kala na rumar a khalidi na biya dama wannan abu ne boye ba yi ba zahiri Allah ya ce akwai hanyoyin da su shedanun aljanu da shedanun mutane suke haɗuwa su shedancin su canye su amma a ware janibin ubangiji gefe guda ka a shigo da shi nan wurin a ce shi ke taimakawa ku duba maganar ba ga ta ba wa inda na aidan anna sihira haqqun to wannan ma kalmar ita kanta shin haka Allah ya rada mazuhin suna yace mai haqqun me ya kira shi khayal to dan me za a san mai haqqun amma yanzu kamar kandun kandun baka ainu shi manzon Allah da kansa shine yace al-ainu haqqun kuma bambancin ainu da sihiru a bayyane domin sihiri kasbi ne koyo ake shi ko aini jibilli ne shi haka Allah halittu mutum da shi sa mai ainu a karan kansa bai da laifi kwata-kwata ba wanda zai ce maka mai ainu ga hukuncin shi na zargi a cikin musulunci don ba shi ya makansa ba shi ya shi haka ba shi ma bai san yana da ainin makila sai da wata ran wata jariba ta jariba yau da kullum tana faruwa yana lura da in ya kalli abu ya ba sai abin ya lalace in ya kalli abu ya mamaki sai abin ya lalace daga nan zai ba da to ni kukan duk baka gare ni daga nan abin da annabi ya ce masa shine duk lokacin da haka abin da ya baka sha'awa ko ya baka mamaki ka ce barakallah shine karya dafin wannan aino ba zai tasiri ba akan wanda aka wato jefa ma kalmar mamakin ko kalmar ta'ajjulun ko kalmar sha'awa ba zai tasiri ba kuma wani abu ko me ko mutum ne ko dabba ce ko abin hawa ne motoci ne na zamani kawai idan mutum ya kalli motar ce kai misali wannan mota ta kero to ta shiga matsala ko shuka gona ya kalla ya yaba shi fa yaba mai mamaki kawai amma yakin da Allah ya halitta a jikin shi a harshensa ko a idansa kila aido a wurin da ya gani da ya furta wannan sarkwanci abin ya shiga lalatar in mutum ne ta yawa ya faɗi summamiya take ko dabba faɗi summamiya to shi mai ainu bai da zunubi. a kan ainan tunna sai dai illa zai san wancan umarnin na annabi sallama cewa in ya san yana da ainihin ya ga abu ya bashi awa ya ce barakallah sai ya yi da wannan kin yin kankare mu wannan karanta wata manzo Allah shi nan zai samu laifi amma shi ho mai sihiri kin ho muke karanta hukuncin sihiri da mai sihiri da duka babu inda sassauci ya zo har yanzu cewa shi kabiri ne to mai eduka ce mai kabiri ba zai yi ko ba su kiwa za su kai mai ko a zalin za su kai mai sai idan yi da mutane ita, da wannan halitta ta shi ta gaba da asalinta ya zama abin da ya zama kenan ya zama da na kan hudun da ya yi allah ya sauwai na'am na'am ba'adan da ma kanu ya wuna ko haka nan muke lola sashen azzalimai a kan sashen su saboda laifin da suke aikata abin da suke aikata mara kyau sai zama su ne ya kajunansu wanda ya fi wani ya zalunci ɗaya ko ya cutar da shi ko ma dai menene dai kuma na za ka ƙarfin ɗan adam wajen kowace irin lalata kamar yadda wata aya ta faɗa a lahira fa Allah zai kalubalanci aljanun da suka lalace suna ɓallata 'ya'yan Adam sai 'ya'yan Adam su an shi rigima su ce a'a Allah saka kama su laifi da har muka yi duba wa qala awliya'uhum min al-insi samta rabbana abu na bi ba ba'dha a ranar kiyama ba ranar nan mai hadari ranar nan ba yawon la yanfa'u malun wala bunun yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa a wannan ranar Allah zai kalubalanci shedanan aljanu yace kadid taksartum min al-ins hakika kun yawaita ta'afa da barna da aika-aika cikin 'ya'yan adamu kun halakar da su da yawa me yasa kuka yi haka duk mana dalili misali ya kaga aljanu ya kamata su bada amsa ko ba su aka tambawa? a ina dan adam dan kazan laha dan tarar aradu da ka sai ce a masoyin shi masoyan masoyan shi ɗanin aljanu su da ka haifi kyaram rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd a'a wannan ba mun ji dadin juna mun mutu sun mana don haka tare aka yi wannan ziyara duk shekantakan nan gaskiya ya Allah ka tsani gaba ɗaya muka yi an muka kawo lokacin da ka yanka mana na mutuwan mu ba mu tuba ba mu bari ba don muna jin gardin abin to yanzu ba laifi dama ba mai laifi ya yi girari sai mai ba sai zan ba kala sai Allah ya ce annaru masawakum khalidina biha ha gane kura wuta za ku tafi da ku da ku dawwama a ciki har abada na na ya rubuta duk abin da zai faru ba ƙwarai ba kuwa alƙalami shine halittar farko kamar da ya tabbata a hadisi wanda Allah ta'ala ya fara da ya halitta shi kuma ya ce ka rubuta alƙalami ya ce ya ubangiji me zan rubuta sannan ubangiji ya ce ka rubuta dukkan abubuwan kaddarawa gaba ɗayan na tsammai na kasa baki ka gama rubuta komai kuma ga hadisi na hudu cikin nauyi a hadisin islamin Mas'ud wanda ya ce manzana suna ya ce tun ranar da aka hura mutum aka gama halittar shi to tun ran nan za a rubuta abubuwan da za su same shi gaba daya hmm? ayo maru bi katibi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id kan abin da zai samu mutum an gama rubuta ran nan to amma yanzu dangane da zahirin wannan magana ta ku sai ga yan sihiri sun zo suna yin sirorin sai kuma Allah ya kai mu isa abubuwa wanda zahiri da can kaga ba su ai tana da hadari wannan magana zahirin ta yana da hadari tabbas suna ka kamar da na faɗa likan a wuri na ina ganin wannan magana ta malam kurkuri kuskure to idan ya tabbata kuskuren ne ba su kan jikai kai ba ba zagin shi kai ba sai ka ce Allah ya yafe maka in kuma ba kuskuren ba ne domin kuma Allah ya nuna mana daidai amma dai ka ce Allah zai mara ma 'yan sihiri idan sun yi sihiri sai ya halitta abubuwan da suke nufi sai ya yi abubuwan suke kenan sai abin ya tabbata to wai dan kada ɗan sihirin ya kunyata ne Allah zai rika yin wannan koko ya kamata mai wannan tambayar aiki to sannan ya ce khilafa lil mutazila ba kamar yadda matsayin yake ba a wajen mutazilawa su ka san mutazila su kuma suka tashi suka wato wuce gona da riƙar ƙoƙarin tsarkake janibin ubangiji suka ce ba ma wani magana sihiri kwata-kwata to ka kuma sun yi su a aka ce akwai magana sihiri amma mujirkai ke yi kafirai ke yi da masoyansu shi nan kaga ka tsarkake musulmi daga harkar sihiri gaba daya ba su da ita sannan wa abi isa al-isfarayini shi ko malami da cikin malaman shafi'iyya dan mazhabin shafi'iyya ne shi ba musulmi bane faƙihi ne amma mazhabin shafi'iyya yake bi haitu qalu sai magana ta zo daya suka ce innahu shi sihiri tamwihun yi ma babu ado ne tamoyi wato gyara karya yi ma ƙarya kwalliya yi ma ƙarya ado a nuna ta kamar gaskiya sannan wata khayil haka kuma dai kalma guda biyu mai da rabibi da juna duka wasu abubuwa ne wanda ba su da tabbas ba su da hakika amma ana fito da su a matsayin hakika wannan fito suka bayan to ni kuma haka nake ganin wannan fito ta fi ce daidai tabbas yi ta muyihun ne kuma ta kayi ne don haka Allah ya kira shi idan kana san wannan maganar ka inda aka ciro ta ka duba tafsirin eh, alqur'anul karim eh, tafsirul al azim na ibn kafir juzi na daya shafi 175 kan gane shi allah kamar da bayani ya gabata da ya zo bayanin sihiri bai ce mashi hakika ba bai ce mashi haƙƙo ba cewa fa'iza ibaluhum wa yi hanyar ilayhi min sihirin annaha taf'a yukhayyalu to ya wani zai canza wannan yukhayyalu ya bai da shi yuhaqqaqu hmm wa yusabbatu zai yu yukhayyalu Allah ya ce ta khayyi aya ta gaba wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqabu ma ya'tikun ifku kirashi kana ko ka kira shi khayal ko ka kira shi if shin ifku gaskiya ne ya za a dan da kalma ifku kuma a mai da ita hakikatu ifku a mai da ita hmm wata ayar ita ce fa'in zaniyar tallabu ma ya abu duk dai abu ɗaya ta farko a cikin sunan aram aya ɗari da ta biyu a cikin sunan cikin aram aya ta 45 da biyar ko ka kira sihiri ifku ko ka kira shi khayal khayal wanda yake tafiya a fili lokacin zafin rana zai rika hango wani abu kamar ruwa kai ka ce wani tafi ne mai faɗi wanda yake makare da ruwa yawwa sarab sarab ake sai mashi larabci ko ya sabu zam'anu ma'an hatta idza hu lam jirgin shay'an sai ga ba komai ashe kasa ce kawai rairayi ne kawai wannan yamyam da kake gani wanda inda akwai wata bishiya can gaba ko wani dutse ma can gaba mai bisa ko wani mutum zai fita can gaban wannan aka abin nan wannan saraf din har shi za a gani suna bi kamar za a ga inuwar mutum a zuwa amma idan ka je akwai to khayali ce yanzu duk yan sihirin musa da suka zo har suka birgita mutane har musan ma kan ya birgita dan shi ta dauke shi ya dau tsoro ai Allah tsawa ya mishi kai musa la ta kafa inni la ya tsafa ladayal musallin shi kenan sai ya dawo cikin kuma to da ya dawo cikin hayyacin sauran muminai da ke wurin suka dawo cikin su ina sihirin ya dole to inda gaskiya ce za ta kau haka za ta kau ba za ta tabbata ne amma shi ne yake karya ne nan da nan sai ga shi macijin musa ya haɗi ne sandar musa da ta haɗi matijin yan fili dama bondi ne ko loko ne hadarin kaka ba tabbas ba ne ka sai gashi babu an neme shi a rasa dama al'adar ke nan a lokacin da gaskiya ta zo ita wallahi ba za ta zauna wurin ba yawwa ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqan saboda haka fili ba gaskiya ba ne fili ƙarya ne sunansa kenan na yanka a ce sihiri ƙarya ne ba a ce sihiri gaskiya ba ne ba ya kamata mu tsaya nan ko eh, abinda a karanta daidai allah ba mu lada da muka yi kuri allah ta ya fi mana na mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamfinta da aiki da ita da mara ma abokanta ya nuna mana karya karya ce ba mu yi kwan kawuce mata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك